الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا ودعاء مسموعا ثلاثة الأصول وأدلتها لنكونا لسلسكن نيدي أتي رحمه الله المجدد محمد بن عبد الوهاب أتي الأصل الثالث لسلسكن نيدي lesli hananni kannan kaxaye macrifatu labdi rabba comenni i kamantu lesri hillandin ni kannan dini islam bil adilla silamin dina na kentu ti dalilunga sikkandin ni kannan nukube ma'rifatu nabiyikum ke yala wa hmm? معرفة نبيكم أغا نبي من كنت أغنى محمد كبت غنى محمد صلى الله عليه وسلم تيغندن دو كيسينا كما إذا لنكي لسلسي كان نكان نقاغي farentuye sallallahu alaihi wasallam na sabun yamaniya lesdin hana na allah tu hillandi na islamin dinan tuti dalilun kebe gani kefare nga ga tuindi suka humante nga gado tuindi allah no tuindi islamin dina nga idan na ken kaga tu wajibi nyani farentu agunga islam be suka manna faren sallallahu alaihi wasallam islam be suka ma wa hakada annan tongondi ti kefaru nga kenga gelli lamanan kagungon do manyi kwai. an tongondini ti fare muhammadu alayhi salatu wassalam kam gantatu sahe idan farentu yenni wajibi nye be su kamma serebe ganani anta haba an anta kisma togonto dagana nkanga imetu onati allamarankaxunga asaha amma atimmene min ga nancuro min na nangurgu min na an gana nye an ga faren dambentu sallallahu alaihi wasallam warni kenga nya na sabe an ga darjan ka ka tunu amma ha ba to ga kisma to ga ma to ga kiso ti wajibi an kamma ai me ba ne to ga ni wajibi an kamma sahim idan yere be ha kene ke o gana tin na faren tu hinu karagiwa no gondo ho hanan ni kannan kagai na metu sallallahu alaihi wasallam

idan tuanu ngoku konnadi tananka njangal hompo bangantengaire ke salasatul usuli di sallallahu muhammad ibn abdul wahhab tam pille do ho ada kenya kon faren kibaren dire alayhi salatu wassalam allah gana dunge oy jatene bane ti bane sahe tam pille do ho ada kenya konere ho hanan ni kannan ka gai kenya ma'rifatuhu faren yimme agunga sallallahu alaihi wasallam صحيح Alayhi وهو فارن عليه الصلاة والسلام محمد أتغنيني محمد صلى الله عليه وسلم كيف iyalawo nasiren kirin nanti muhammadu arabun di ajon ayayiwa magaben yino nyinoonan kaso to anu nyugonu daga iti serema togore muhammadu ifaren kane sallallahu alaihi wasallam aya ni sere hananga an kiri nanti muhammadu sahih hillandi kunti sorobenu toga togore muhammadu ya faren kane alaihi salatu wasalam soro hillibane ana ndaga bo soro sikki sahih idan faren nga nyana sere sikandinga wala nyana sere nagatandinga kebe togonga xilli nanti muhammadu alayhi salatu wassalam sahem idan yere be hakene kene ke haqiqa hillandi ke kenya banganten hillandi ke kenya bangantenni nanti har sorongara samanta dangini hillo sikodi a kenya mandi sikandi walla katandinga amma hube gana daga do digam pillandi kiyayi honta kamanga idan kempalle palle konda togora muhammadu ya a kisma kenyanda togora muhammadu ya sahih ada togora muhammadu ti kanyimme ya arabun gi jahila kun pakatin nga e nyille minen togora na honga iga tafawulu nyana tiken ken togoya sahih e wala minen togora na honga iwa tafawulu nyana ti ken togoya

iwa tafawulu yanan nan ta wanyana qonnun kutandana yi qonnun ti sagon kitai a qonnun kutana in inyi wiran men qaga togora nan nan ti sakhir nan ti na sir kota ya ka ne ko gidin kunturon mo sahe idan inyi iwa togora nan yanan nan ti ahmadu walla kenga hamdu mana kebe ga tigene ti gabayin. sahem amma muhammadu homa faran cama gelli ho gada sama anta kitibane doro mun baka yani hillo masiko idan muhammadu ureni kannan kagai mana jikku surun gabunga kebe yi sorompo gabe ga tigana sahih jikku surun gabunga kebe yi sorompo gabe ga tigana muhammadu nikiyai akisma rahm eh, mana faran kisma sallallahu alaihi wasallam kebe ga kara kafira gondo goni kenga na kisma abdul muttalibi ada faran to tafawul muhammadu kebe ngabe nga serempo gabe ga tigana agara togora tikebe akengara utudu nukube faran dangerendi alaihi salatu wasallam idan amra jikku surungai sado aga nyana kefarenga ado nga halle nga soronda tiga biranta da fati halle soronda tiga mu'minun nga tigana ay har arjanna dun konu nga tigana ay har imbi dun konu nga ne ta songon ta nga dimma ke kefarun tunga na lenjuru koni daga nga nyana kata ni. kon daga na Allah subhanahu wa ta'ala nan juida re sure ranga na kanjo kenni nya sallallahu alaihi wasallam Saheem. idan akisma da togora muhammadu itimaniya tike sababunye Maana soro jiku surun gabunga kabe soron po gabunga ti faare fare alaihi salatu wassalam ari qur'ana di tanagato nanti mani muhammad ari nanti ahmadu sahim Nkaa amanan piti nan ta togonun kampe ko bane togonun gabunga warni asuren dangane ada jukun curen da ada khairin gabo dangane ada alhalan ni dangane togon gabe ngai ago hoga gananya hubure nga togon gabe la nyinga lai sirebe gana ribangolle ni awa garna ama kan cene hasirinya ni ama kan kutonya ni kasuka mantenga warni suwaya makayati amma faran to gonun gabo asurenya dangana alaihi salatu wassalam amma to gonu ku ho hoo adi ho siradi ho urginta do wasangunte ken muhammadu ay sallallahu alaihi wasallam sahee idan sasa odaatu odatu atogongani kebe atogonni kannan kagai muhammadu sallallahu alaihi wasallam hillandinni kannan kagaye ma'rifatu nasabuhu faren damben ga kentuwagunga sahe warni na farin damben tu ken kanya na sababu ya an ga ni amani di akanen di ara digan kannan bacen di amma wajibi anan kan manna faren dambe tuwa tuwanunti wallahi kenta an bana arjanna roin an ga ma tu sahim in qawa galille menan ka gunji den da urgen da timmen an na faren bugurantu alaihi salatu wassalam amma yarabe haikina kaya eh, kebe gani shekul islam muhammad bin abdul wahab a kempe ahaba ada kisma ada gowa kempe kubane amma ga daga kan sahim ati bin abdullahi abdullahi remme gani idan faren fa ba to kan nan kagai

sahim idan qursin duho sirsiren ni kannan kaga ya ken isma'ilu yai amma ahaba be gani ki abdullahi agani qursin duho nyen ka oran ta ti gana dinan bangenga na sabun yamani akara kafir yai fare alaihi salatu wassalam hora da turndi kotai goyi ada turndi haba tan bai mendi aka mande halle ko suna faren da gar atan ken din ke haba so yimbendi sahim idan abdullahi akara na togo farin alaihi salatu salam amma bange hana abdullahi kara na togo amma warjagantin ngatai alaihi salatu wassalam sahim كم فلاتي بن عبد المطلب مكاه ابن عبد المطلب عبد المطلب رمجني عبد الله abdulmuttalibi a togonni kannan kaxay shaiba iwaxilli nanti shaibatul hamdi na sabunya jiku sirgabe ñayi iga tigana ñaxilli nanti tiganden shaiba mana sirgabe ga kebe tigana ken shaiba idan abdulmuttalibi a togonni kannan kaxay shaiba amma axiri nanti abdulmuttalibi maniya habatugunne kenyanda alli dingira ya nyugoya ahabatugunne ani muttalibiya sahih kenga he ahabani kannan qagai hashim amma abdul muttalibi ahabatugunna togonni al muttalibi ado habatugunne kenyi dome terndendi igarne hagatimbe awa setuhon kamma ni ni axuruntenni axumantenni tampengai ñanengai igadaɗo e habatugunne ke ngardomi kunda simma habatugunne ke kome ñani ixusantaxa e xir nantimani abdulmutalib mutalibi kome sahe anañi xa ter nden tampe ñani kenga ha kome tamanini a xillemme ñani sahe idan ke toxa xusantaxa kawa ay kita intaxatinada shaiba itini kam moxo abdulmutalibi nga jike hame kitadi sahim kem palle ibn hashim hashim remme gani abdul muttalibiya hashim aga togonna amurai ita ngani hashim maniya na sabunya kebe gani tiendo do larunga nyikenya kenya dabar tiendo walla tiyen igandenga anyi kenya dabar ni na kini hijano nga do tampintonga idan arabun curo surunga ne kontene amura kontene no gondo kusanta kate hashim kebe ga tiendo igande hashim alesni ni kandati ma mana honga na kare sahib iwatin hashama mana kasara mana agosena kare qotun kanga te fa asbaha hashiman tadruhu riyah sahe hmm. idan agani tiyan karna na kutu na do da ndabare yo ko santa kata daga ne hashim tiyan kutu da na ga do igande nyakambini na kini fuqaru nga do miskinu nga ado yatimu nga do hijanon hmm. kenga hatu kon koten kan nan kagai amuran sahe idan iyere haigada faran yin ma alaihi salatu wassalam ada to ko na haba togon na kisma togon na gogo togon ko fare alaihi salatu wassalam aga bange birambe higa be dabari amma olin ki darsu ko tauhidin darsu ko aqida on tamuna na qissa nya gamba di muslim anyi aga bange birambe kismen da kini halimatu sa'adiyyai. halimatu sadi ya gelli konno ga a gelli hawazina nunye sahe farinyi a kenya maga sugundendi kismen gara de ngononga warni kenya arabu nga ila da nyenyi kenga man fati na to farengu nga sallallahu alaihi wasallam awasino tumia ala al arjah hoji tante kamma sahe o ganati hiji tante kambira nga marjuhun kanonga anyi kisma maga qoronde ni kisma nga fati birambe ari ko maga qoronde ndi ari haba tugunna maga qoronde ndi ni abu talib ya sahih idan abu talib faranya alayhi salatu wassalam ma aunga kinya tan nagata sine ya ari haba tugunna ke ina gallinga nyen a kinya tan nagata sina nya nabi menga tongunya ne hawa tugun nan ma tongun ni ten ka har sai to mani ya i to ko lungen kamma i to ko mani ka kamma sumpum po siren kamma hawa tugun ne ke anya dinan jakina anya me jakini ko kuntu intengan mo gombe ma fare ngunga kinya tankarage sine ha hakatimbe kem pakatinya ne hawa tugun ne ke ga fati sahe amma diga me ano ke ga he ya la fati na fare ngun to tankarage sine ma mani me diga me ngano ngawalakin kyani ho bangante ngayre idan kem palla ha konni oda akabila kannan sahem oda amma eh, tabanu keni dambe ngan ka sasa faren kabila nyimmeni kannan sahem idan kella wanyana mani mandinga sikandinga sahem ma'rifatu qabilatuhu yaani faran kabilan ga kyan kaga tuye o halle na metu na damben tu ona kabilan kaga ati wa hashimun hashim ya min quraish kan ga gelle quraish yayi ay gonun te fihir kan ya to gonne quraish ay gonun te nadar kan ya to gonne quraish ati wa quraishun quraish gaga min al arabi kan ga gelle arabunye sahiim idan quraish na gelle ka arabu yaa araabuun noo ma hillo العرب العاربة أدو العرب المستعربة العرب العاربة نكنا نقارا كوبن من لسلين ديغاني عربنا أما العرب المستعربة كن كنا نقارا كوبن إيغا سيتي عرب كن نغارا نني عربنا صحيح العرب العاربة كوبن لسلين عربنا iti isu nyeme maganta kono maganta alqahtaniyun kubenu igonu nga yamani sahe har lenko hona dambin chono kata qahtaniyun mana qahtaniyun maganta ku itti kunyan toko amma arabu nyugane watun kunna al arabu al baida kunya ma few idan hubenu ga nyame watun kunna al arabu al baida amma kubenu ga toko watun kunna mani al arabu al ariba mana nu le silingani arabun kanne nyimme angana linga ndanga takane nanya sikana tikam mugale arabu al musta'riba sahih arabu benu igara arabun kanne karana nyanga nyini ile silim petai idan kumbugu kodu kumbugu isma'il yadi na nya ibrahim alayhi salatu wassalam agari hajar ado ismailu alayhi salatu wassalam agari iwarano ngabirambe ismail qabila nyugori gelli kona gelli yaman ya jurhamiya sahib idan isma'il a koro na rabun kannen kara kunya naga nan bangadi iganati serebe gani ho hananga ga seheta rabun kannenga awal man nataqa bil arabiyya mana ni kannan kara bil fusha yem pana be ga seheta rabun kambangantenga kenni koya ken ni isma'ilu yayi alayhi salatu wassalam sahim kama nan fitin nan ta arabun kanne mai non akane arabun kanni non sahim idan fara alayhi salatu wassalam kanya di isma'ilu yadi kenya ni to anon tukube no gana ala arabul musta'riba iti arabun kannen nan banganta dinan ta kube nulle ni mena sabunya ikunda araga baka ko maga isma'ilu ya maga alayhi salatu wassalam sahim idan ala kulla ismailu higa bana gi ni iwa nan nanti sere hana be gada sin kaga kaya nan cetai kan ismailu gai alaihi salatu wassalam yani hinu nyugona arabun maga al mu'arrikhun iwa sa saga ni nan nanti leslin ismailu yayi sallallahu alaihi wasallam sahim idan fare alaihi salatu wassalam aha gatinga arabunga inyi damben konni na konni mi garaga tago adinaniya sahe amma nautu adinaniya kata ismailu ya kem pakatinga imai kem konni amma sasa tarungum kubenu hakene ucinne na tago ismailu ya maka heti idan iti faren dambe ara tagandin siko hano nga wakentu nautu farenga kata adinaniya ma'ruf ketu intel nautu faren eh, adinaniya nan daga wara ismailu ya ken ni hoyi owa kurna di war na to agun to maga amma nautu ismailu ya kita nan daga wara adamu ya on ta hari no ken ni hoga na ta ken kon nan na hakikan tana kon ato agun tam maga sahim idan ismailu kata adamu ya on tan terin kane me war nan tay na tungu kon ismailu kata adinani ya otin allahu alam on tan tungu non garan garandin gara. amma adinani fare nga ke bangantenya ni har lemina nga ke durusin sahih kem pallati wal arabu nga min dhurriyyati isma'ila kunga galli isma'ilu allah wallahi ranga ngalle adina talibul ilm qarlem mum pongunye ranke Ana anati titi ismail jurhum ada arabun kannen karakunya ma ga ne ragati na arabun ga ibu ismail ada ismail bonchongunya ne onati yere ne ala arabul musta'riba diga men manan ni kenya yere sahim arabun ga min zurriyati ismail kunga gal ismail bonchongunya ابن ابراهيم ابراهيم رمغني اسماعيل يا الخليل ابراهيم كبيغني الله قنانا idan tarihu ngana kabe sabatin dillan muhilli kunyan yi ibrahimu maka ho hanan ni kannan qara ni isma'il ibrahim ta alhamdulillah alladhi wahaba li ala al isma'ila wa ishaqa idan isma'ila kanya ni lempananga amani koi amani hajar ishaqa akan ni lempillandinga amani koya sara ibrahimu halle annabi nyimme sugari ke kefare sugara subugo ibrahimu ali alayhi salatu wassalam kenya ni gatina da abul anbiya walla kenga he shaykhul anbiya walla kenga imamul hunafa ke suna jakindi togonye sallallahu alaihi wasallam sahih idan amma ibrahim annabi nyimmu bugadi kammo ho gani annabi nyimmanya ke fare nya gana gari ibrahim halle maganta fare alaihi salatu wassalam asubu kannandi asubu ishaqa di sahih asubu ko di ishaqa amma fare alaihi salatu wassalam akan bana ambugu ko di akan bana ambugu isma'ilu di sahih ma'arkhina nunga kabe sabatin din amma an fasunta haƙƙi suga bugu ko da idan dokan cabu dangane farenga ado annabiyinmu mu owatini mani kubenu gari ibrahim halle min ya ismailu di kuttun kaga kumbugu kannan kaga di ishaqa di amma ga ta alkhalil kebe gani Allah gana Ibrahim Ibrahim ne Allah gana ne wattakhadha Allah Ibrahim khalila Musa ga gani Allah diga digalle ne wa kallama Allah Musa taklima makahe Ibrahim da kana gumma a kita in ka sahallin ma gwa ma kita Musa da sahallin ma gun kita ka amma ma kan kututi maniya amma ma kan kututi kana gun makahe amma fare sallallahu alaihi wasallam Allah da tigina nya kananga aga daga bita mawari nga aga daga kamun da Allah da su hallen magunonga idan fare alaihi salatu wasalam ona ti khalilur rahman Allah subhanahu wa ta'ala akana nyani wa kalimu ada si hallen man kan warna da si hallen ma sahih idan faran da yillu sukita alaihi salatu wassalam kam palle شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب عليه او ابراهيم كما وعلى نبينا ادا وكو النبي من كما افضل الصلاه تيغاندم بوسرسرنغا والسلام ادو كيسم بوسرسرنغا كان ابراهيم كما ادو او النبي من كما صحيح idan saso o harno keɓeedi ken ni naxatandinga naxatandinni kannan kaxaye marifatu umruhu faren wuntuyenga adamani me bira walahu sheikh lislam muhammad bin abdulwahab rahimahullah atawa faren dangani min alumur gelli unga thalathun wa sittuna sana tandume ado sino sikkiya idan awa faren dangana gara keɓe Mani manime tandume do sino sikki farenda kenyanya kew barkante na nya ala da'wa kirnden kam makata Allah subhanahu wa ta'ala tandume do sino sikki farenda kenyanya sallallahu alaihi wa sallam idan uunga boye ade hoye tagasen sen tati keso taga nati maniya annan kati na maniya annan kati na Allah batuna arjanna kita sahih idan huben na tan na farin wunni mani mai tan dume da sino siki diga mu tanano hen ka maka hay me maka ta sin den yitiya kebe gani ho bangantenga eh, gemmenga kebe to anu manga kan ni tan dume da sino siki amma onu tanano ngawi ko ni tetunga idan farin wunni mani mai ya tan dume do sino siki idan ona kata mana mandi karagande sahih kam umruhu qabla an-nubuwwa heti fare ngunyi manime ya annabi nyimma gun kane alayhi salatu wassalam sara ganyana annabi nyimme awunyi manime ya minha awagelli fare ngunga arba'una tannagate qabla an-nubuwwa annabi nyimma gon kane fare alayhi salatu wassalam ada tannaga testine nya na to amanya annabi nyimme aga timme tannaga ta na ganya annabi nyimme nga na sabunya hadamaren me an kembe nga timme ne kem pakatinye hakre nga timme ne kem pakatinye an ga higa be hamine kem pakatinye sabare nga timme nan nga ni twano nyugonu daga iti hubenu gati isa agita tanji kedo siko igonu ndungante tata iti warni annabi nyu mun jugini mani me ya tannagate sahim walakin so genga di kebe goni gani hongo kumaga fare alayhi salatu wa salam sara ganyana annabi nyimme nga awunyi manime ya tannagate sini sahim idan tumundini kebe ya sahim kenya كم عمره في حياته النبوية صحيح أو نمني ميا أنغلين تاغندي annabi ñimmaxu annabi ñimmaxu ŋalintaxun paxatinga sahe an a ŋalintaxun nimanimeya mana awun nimanimeya kam umruhu awun nimanime fi hayatihi an taagun de annobowa kebe gana annabi ñimmaxu ngalintaxun paxatinga shekh islam muhammad ibn abdullah bati wa thalathun wa ishiruna ado tampille do sikko nabiya annabi ya rasula ke idan tampille do sino sikki aɗa kenñaña manidi annabi ñimmaxundi ken palle a fati idan tan na ta do tan fille do si ko gani ka huma ma anya mani me ya a anya tan do me do si ko ya sahe wanna ganya annabi nyimbe nga ada sino mi do si ko nya makka sahe sino tan do si ko gana ka tan na ta sine tan karage do mani me sino siki. agar ga madina da sino tammi nyano nga fati idan madina sino mi adon makka sino mi do si ko kunya mani me ya tampillo sikko kungana kahi tannaxa take sina ñamanime ya tan dume do sino sikki sahem idan farenga nabi ñimmaxun pakkenga da manime ña nabi de tampillo do sino sikki afati fati alayhi salatu wassalam ikhwani kahandi tampillo do sino sikki no ho hon tadi gelli tora ya gama keɓe kita amma ho hon tano gelli xeri xaya gama kita sahe ho ontano gelli kande ga ga agama sanki ko muhammad ibn abdul habib rahimahullah garna ko ni mogombe sahe idan sasa o harno kannan ga din yeronde sahih bimadha kana nabiyya anya annabi yimme tikannan ka ga ya sabai islam muhammad ibn abdul habib rahimahullah atikammo ati nu be a maka he idanya annabi nyimmen bi qara ti iqra surang idan yere amati nubiya sahih wa nubiya kenni kannan kagai mana idanya annabi nyimmen qihillani nubiya ado nubi a ihtibani andari arabun kannin lugan bangenga nubiya kenni al-irtifa urgenyani sahim andari nanti nubi a agamanya yai kenne khibari nanya le khibar sahim idan so sogenti do mena gane masalan an ga hon ali ya yuhan nabiyyu hafsi ga garna muhammad an ga Allah ga koy warsi ga garna ya ayyuhan nabiyyu makayati idan odo mi dangin kunco ga denga eh yala ani kannan ka kebane nu urgenga kebane ni khibarin denga amma yere kudon nan maga gilon den ga faranya annabi nyimme ngati kannan kagai anya annabi nyimme ngati iqra sababunga fare alaihi salatu wassalam anyi batiye nga ida kellingondi kate mana alla da bate lingondi katte andaga kidi na alla batu alla da ke kellingondi kate sahih amma modinu benu gargana roti kunga khilwa nga mana arabun kammun al khulwa mpe wa khidie nan daga tan na kace bitu an gano nga walla kenga tan pille bitu an gano nga walla ko ikhwani kenu hay ma anzalallahu biha min sultan dalilan takwi maka ayati dalil swan takwi faren alaihi salatu wassalam anyi daga na qidi gidai wa makka ni gida kebe dangane jabalun nur sahih jabal nur keno gondi gidin kumme gano ngai gatin kebe dangane hira ikhwani anyi gallingin ke hira be hakene ke agilo ngan nan mile sahih agilo ngan kebe ya amma ngawa ni sorobe serebe ga daga makka nan cege gide ke kamma wa hale be ga di lampunte ngana daga tabana anta kada daga non awu mumandi nan kati nan cege jabal nur ya nan daga ro e kumme kan gonde hira an ngana nya tabana an ba ka sai da ke be ga sahe har ku be nu ga daga nan nonga i gana itirni telen do hoynu e nganga ngala su higa higana igana wo itirna nga kinyere qorama ko to gana kata ngati ni nani idan nan cege nan kinye gida ke kamanga akko to to kotenyen warani gida ke gillenyen killi hoyin ta kante ga gidun kunturum hoyin manyani akillen qonan teti sahem amma faran ni tahammulu nyana nan cetu nan daga ro mairenga nan qida ga Allah subhanahu wa ta'ala batanon sahem annabi nyim ma kunjonga kammo a jonga kusire nya da kastum nya ga na ku ho he kenga nya na ko ille na kare su ku banga bo ga ne mo sahib ille na kare ku man su ba ke la ku tande na din nan tillen kare ma kare wa fare na ku ho ha nya na nya mo gadi alayhi salatu wassalam ada kastum ken nya mo gadi kem palle anya awada daga allah subhanahu wa ta'ala batu ke gidun kummeri kengani hirai na togononga jibril alayhi salatu wassalam arai ikhwani jibril garainonga ata dangani qara farenta dangane alayhi salatu wassalam ati ma ana bi qari ngehti qarangane yala allah tini rafada faren barawa la allah tini radda kalama ada diga me ke sagandawa la farenga akhbara bi halihi farin da kibarin da nyanyati e ali halanga anga tin karangiran ta karanga de magara ida na di ali halanya ada kibarin da ti ali halanya khama barakaranga ngade kenya ni tuano nti alqira'atu miftahun nubuwah karan ne aya ne annabin yin magun karlen mena sahi na jiki karlen mena wani mai hamil kenya da kile o chabi ke suni kannu tanai karle me. aya na annabin yin magun karlen mena sahi wal qira'atu miftahu li ilmi qaranne ayani twagun karle karlemeng anga mundanna twagun kitan karna de kallingin da bana an nyana karanga an nyana tuwanai abadan ayala nya ganta mi kan sonun do hoyinu gada gana ro soro nya magana nya am partinu ngalla garu mi ga gadi no kunun nyiwa an katan ne ke qur'an do hadise to amma garan anyana kan mireka yala an ken tuagun tadiwa musa ga tuagun muru an tuagun ta kendiwa alayhi salatu wassalam an to agun ta kendi suratul kafidi idan dokan jabu dangane tuwaku ayana namin makon karlemman ayani karkarange nyana namin makon karlemman karange nyani tuwaku ka kiten kaka karlemman magandu marsa tangana sahuron di tuwakun ngarnanga magandu marsa tai manna munduwa anya renga sirasu ya ga aga gubeno to agun no gondi ti kenta uron cakanta kiyen kaganya na sanga mbune nga inke inge mo ko man nan kire ti arno kitu nda baka e hatan pance nya na nga tun nan sada ga ke ko kita ti Allah fannan kiraunga amma nan tar wahun kuditi faren fatenga faren palle nan fatina nugo ta wahun ta sirei anga magaranta kita de a tungu da sahib jibril daraga na mondo ahalla da warati qaratin fete qarangane ta sikandi ngate qara kem palle ada ayo ko qara dangan iqra bismi rabbik الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إذا أدكو قرا كما أتاني قرأ to anonti keda koy twaxunta kitte man nan tampiya twaxunta kitte man nan tampiya arañana tampiungali halanga bakkame wure serewga tampi xore go ñana anta kemme twaxun kitta ko ga da anta tampi gore go nyana a to a gunyi me kita tampi nga ba kame wure maka ayati hagati nun ka ga ba kame wure yani hagati nun ga ba kame wure soron nyi me ga warja gum mo gon kan taban wa da daga na karlanga gidi mandana ngai wa da daga na karlanga gidi mandana te wa da daga na karlanga ni mobilnya de kilomiter nga sampana ko ga da daga na karlanga hutin tenyan kinyani tanyai ande sagana kada hutin tenyan chagana ho ada ande gilli garlanga igande ncuata kuna kane ho ada ande ande gilli garlanga ada kana sa ko kompo duro nyet nyaamen tanu lenki idan asa gani kata kannan kagai allah subhanahu wa ta'ala go jarabin amma hillo ke su jarabin tanyan kebe no gore nga danga na jarabin tan yala neman kufa nawa kebe ga eh, mo bana ke ga danga ni yala sabar ne wa sahib amma honon nga ita nga tale mununga ti twago ngarni a kundunye ya diga gabi gabi gabe kwanni sahe sino tammi kanen di ngey mi mi medaga akama karlemu beno gari kun no ay mere mun da kismaru kunduran karlangano ngan nogondi amma sufahawnu beno ka sellanga kuntina intakarna na to garamu suru suru nyara ma gugun karam ni nogondi ngey mi mi meda min ga ta ko ni karla kay wa karna ndi ngari nya ga ndi wa karna andanya har ko ti dan dan to inda ko ni ba talla ga dingar jaga ku benu ya kempe dina soron ne wa karamu suru ngan kelle munum ma ay karam ni nogondi kutuku kallungar sellanga kunga tin tuku sakati lengane karne ta tatini kuna to awon kita kunga na to ai kirana karna chot nje ni mi me anda ga manonga nan ta kunonga idan to awon ta kitem hanna tampe nyugo da bariya ken wajibi ne sahih idan fare alaihi salatu wassalam kem palle adamaninya akanun tencage nan daga kati kagumenga kengani khadija radiyallahu anha aga daga ati khadija dangani dasiruni dasiruni dasiruni kadairamen ku hinga kadairamen ku hinga kadairamen ku hinga zammiluni zammiluni kadairamen panaminga kadairamen panaminga idan khadija da wutu ada daga minna ada daga kati waraqat bin nawfaliya sahe wani kenni khadija mare menye akanni siriyai nasara nun kitabunga a kuntu ada ga agada kenna khadija da killunta gondi sadi ga daga na ati hoburen tan na sahabunya sira nan kenga anga sumpun conni sahe ndare ndaga awaire anga sumpun ni hillandin ni kannan kagai an ga mukun kaga yankandini na mukun kaga daro sikandi serebe lire ganai an ga kaman kaga de mana tampe ganai serebe an ga de mana idan jukunu tanto khadija da kun koni ati kun an kenga kun ga serebe an ta yaguno Allah ta nyagundi na abada wallahi ma yukhzika Allah abadan akuna nan ta Allah ta nyagundi na aka gume ko ni sahih idan yagaren nan kawa kundwa ho a hinga na la samanna daga katte an nan ganan mogon kona daga nan killun ta na diga jurun ko ni in kan ke likata nya ke ngande a lengi wono ko ten lengi ho anti ma e dulle ngo karniu to kuma kan do tan ne ke golle warawa kundo ho ka pambuti mbunye wa ha walla la nya ke ngi ke ma sahalen ki e diga men dari ke wati be kan ngantan to kono o kuda kan da gelli nan kaso kuiti diga mui a diga hancuru nyankonni ka balawun diga men duro an ta wa kundunga idan ada garga ka tawar kad bin nawfal ken ta danga ne ati keni gundo gumenye gundo gume kebe ganyir ni musai sahem na sabunya ko ni musai kenne ne jibril wai alayhi salatu wassalam sahem atinna tangan ke ganyinyana fonnan kayya bire kebe an coronga mbugandini nan kata baka makaire id yukhrijuka qaumuk na tangan ganyinyana fonnan kay nan batu na tongondi tanga dimma kebe an coronga an kata na bakaire non ga fare ake la sammi kore din ka ke ka koni a konto danginere serella wanya na na duti gondi walla an an ya gandu men ka hoy ko kana ko na ga ken jabi ni de kega kono quraish ga fare da mogombe imme gara togora nanti as-sadiqul amin ngonte kebe ga nudun tengenga iwi qarya honun kinne e suka humanten dungan tenga taji kununga kega kono burambe farenti awa mukhrijiyahum yala iwin konni tike mi gadin bugandi bakaire gadin kata baka maka warakati sere ti hongo ho kebe anda gari maganta soronga da bugandi an ke nyanti ni tanna ya sunna gume nga debendi honta kon nanda ngani an ga walla gelli suuba warni an ga nyaage no kubenu ida kun kata ni baka de mu mandi man ken kata ina ho kon nanda nganta makahi hmm. ma tungu ke gantam maga de sere su gano sunna ke tungu ke aga maga maga nyime tampindi sura kite asu e hede nka ma honu ga kite hube nu kan take dina ke mun de ga hokon nan daga nan an ko ne hede dina ke ko ne tan na hata sina ga ma tin sere be daga ni tungu te dun tenge ko ta bana ga ti ken ni garantenye yala on ta tunan dai me ko ne ha do ke be gar kenya ko ne ni wa idan farenya annabi nyimme nga na magilo na nyati mana iqra eh, bimada kana rasula farenga anya ke fare ti mana kai شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اجي وارسل اذا قينا bil ti suratul ya sahih idan farenga ñake farenga ti suratul mudathir tun kanti ya ayyuha almudaththir ya iramen ku hiyemme Ma'ana jibril garai kan neke ganye agati ne iramen ku hiya tun kanda sallama warna allah subhanahu wa ta'ala qur'ana de anta faran kallinanti ya muhammadu kenta nyana ya ahmad kenta nyana ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu ya ayyuhal mujassir ya ayyuhal muzammilu kudi gawaran arnikiyai alayhi salatu wassalam tun kanti yayi ramen kuhyemme qum gire fa anzir anna gongondenya idan iqra aqra iqra bismi rabbika alladhi khalaqa خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نعمر إن منا ننتي gir a kinyandi soronga nyamaren na e, minna nanti sorong sorong gongo nyamaren na minna nanti sorong kiri nyamaren na minna nanti sorong patanta di nyamaren na tikannan kaga fare ni mekara alayhi salatu wassalam amma kum fa anzir nya nanti angiri anamaninya ana gongondenya mara na sorong kiri kata tauhidinga ani hata baka hilla kapemma

arawanya na na kinya ni fare alayhi salatu wassalam iqra ga kinya hakatin ba ma kinya ni soronga wa ada kinya ni soronga sada suratul mujadir ga yang kana amma ala jimin jama ikan pakatinga amma ke fare ni ka ga wa hawin nya katta kebe ya na kamalle jiminan ta na kinya ni soronga tin kya danga ne ke fare sahih idan annabi himme wa hawin nya na katten kale jimin tanta na kinya sahib amma ke fare ale min tanya na ken ana kinyan di soronga ay gonun ta annabi nyimmen ni kannan kagai kebe anna ke fare be ganya kane igada ken cari anya kinai sahib iga wayundi kate kencare anya no gondi nan tangoli ti kenya na nyamar tangoli ti kenya e ti kenya na na nyimmenga nka kebe sare a kurumba gana kinai kenka manya ne farenga walakin ho hana ke kenya jamanga benne nan di kebe ga na le jiminan tana kinya ndi kenne fare kebe ga ma le jiminan tana kinya ndi kenne mana kenna na nyimmenyam yani an ga ngalla qur'ana di hatan bancin annabi nyimmen do kefaren na kam su ga di annabi ne nyen fare nyane nka annabi nyim men co heti maniya kai fare ya sahih amma hakke be gar qur'ana din nan tan annabi nyim munyani ho ji tan tan kam maken cuna annabi nyim men ya kai fare nyen sahih tam pille kero karagom be gar qur'ana no gondi sahih asuni mani me annabi nyim men yana suko mantenga kay fare nyana suko mantenga sahih kubenu gana khadru ko ni anyana mani me ya tam pille no tumu maketi idan fare alaihi salatu wassalam anya annabi nyin mangati iqra anya ke fare ngati kannan qagai suratul mudaththir sahih amma salamin ko gabe anu ngana ti fare nya annabi mangati kannan qagai intatu anya ke fare ngati kannan qagai intatu ya nan nya nan annabi manya hana ya ken nan nya ke fare nga ya nan tanya na ke fare man nan nya man nya annabi manya sahe isuna ka hamma kan kanan tinken ga faran bane annabi nyimme tinga kenta no ke faran nan annabi me nye ke faran nyen sahe amma fare alaihi salatu wassalam mani mena annabi nyimma gonda ke to anu tuwanu ti anya annabi me nga sino sikki ken palle ani aganya kefarenga yani kendi sasa anya annam nyim menga tampille do sino siki anya ke fare nga tampille sino no gonde sahe onda ku diga am kwai ita sabun ni mani iqra ga yanka hagati ni watini kendangani mujjatul fatra wa haw nyiga kuti wa haw mayri ne idan kem palla ni kita garinya maniya a garinya ke fare nga amma samatu ibn baz rahimahullah yere kedingira eh, sharhunga atale kibe ka ke kitabe kamma ati muddatan yasira bi cinna no gonde kenya ni do menaka anya nabi nyimme ngada ke fare ngati bi cinna ni naka sahih idan lallan kamile ne katta ken kalle ke warnan cinu sigi ka jin dalili gabe ai kuda na kati sabatin idan o ogoni da to hagati nyugo mani annabnyin ma ke do kefar na ko kenaga sahih hagati bicinne do mena gana nya annabi nyimme nga hana kem palla nya ke fare nga anya annabi nyimme nga ti mane iqra anya ke fare nga ti mudaththir ya sahih idan on kan peti ke seguya Allah nda ko tarinten ko yoy kutte ngokane sallallahu ta'ala sallim ala nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam